Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mota alfa rediyo za a kuma iya jin mu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni zahra aminu fage. saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau sha uku ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan mata da sana'a. yake Amina masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun tattauna da mata masu ƙananan sana'o'i. Sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsindama cikin shirin inda wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya tattauna da wata mata mai kera takalma a Maiduguri. Da farko za ki gaya mun sunan ki. Sunana Maryam Muhammad Umar wanda aka fi sani da M Square. Ina nan cikin Maiduguri, haifafen Maiduguri daga Abadam Local Government. Gashi kina naga kina sana'ar takalma nan cikin jare da ke nan cikin Maiduguri. Kamar tun yaushe kika so wannan sana'a? Na so sana'a nan tun shekara 2017 ne. Na fara koyo ina koyo koyo dai yana dan yi kuma yana samu ina koyon ma duk a lokaci ɗaya dai na je in dan hada ko kuma abin da ya fi karfi na in bawa wanda nake koya a gurin shi dan ya hada min in kuma zan iya yi sai in hada da kaina haka nake yi. Wannan takalma na maza ne ko na mata ke gyara. Ai gaba ɗaya akwai hatta na sojoji jangul butuma. Ina gyarawa nan? Eh muna kerawa ba. Wani mataki ka tsaya karatu? Yanzu haka ina PhD na ne a accounting. Kokarin mm, kammala digirin digirgir. watan nan phd kenan ah, kuma kina wannan harka hakan nan a cikin wannan harka kamar ya yake akwai rufin asiri ciki aiko ya fi karfin rufin asiri a yi wannan ah. shi ma gwamnatin kan shi ne da mutane a karkashin ka kaga ba ni ba har wani ma na rufawa asiri akwai su mutane suke muke aiki nan akwai mutane goma sha ɗaya ne wanda muke aiki tare da su da wanda na horar sun kai ɗari biyu ɗari uku ma an fi danganta maza da wannan sana'a na kaman kera takalma da sauransu ke mace kin shigo wannan harka kamar ya mutane suke ɗauke ki a ciki ina ganin challenges iri-iri abu da yawa yanzu haka abin da nake fesin saboda ni mace ne na nemi capital ma wannan ya fito ta nan wancan ya fito ta can kin karanta a accounting yanzu kina waye mutuwa ya dawo abubuwa da iri-iri kowa da yanka mishi hanya ya fito maka ta can ya fito maka ta nan saboda wai ni mace ne daga karatun ma ya aka kare ballanta na kasan na je karatu ne na jana na na da musu da wannan takalmin abin yana ci musu rai har yanzu suna ga kamar na kawo musu wani abin kaskanta ne a family din haka suke gani a kamar jama'a suna kyamin ki dangane da wannan aiki da yake ai suna so na ma sosai wanda suke kyamata din na jikina ne suke ma kyamata amma na waje kowa ma yana alfahari ina ma shine yake wannan abu saboda in na gan abin da yake kafan ka in har ina da niyyar yi to ba zan bari ya bata man ba zan yi kokari in zanna in zana in ajiye sai ka ga mun na sake mun cire shi mun yi shi fiye ma da na kaɗan insha Allah kamar akwai wani kalubale kike fuskanta a ciki kalubale ma da yawa nake fuskanta babban kalubalen ma gurin zama da kuma rashin wadataccen kayan aiki din yanzu haka las ɗin da nake amfani da shi korin kenan da zamu gwada sizes din kafan mutane guda ɗaya ne nake amfani da na mace da namiji kowane size ɗaɗɗaya ne kawai nake da shi kamata ya yi na mace ma yana da nashi size maza ma suna da shi haka na shu haka na half koba to da wannan guda ɗayan nan da ka gani wani sa'in da size ɗaya za mu cire size takalmi uku misali 40 wannan za mu cire 41 za mu cire 42 har in ta ɓaci har muna cire 43 da shi. Ko kamar taimako da kika taba samu a wajen mutane ko kuma gwamnati haka? Ba wani taimako da na taɓa samu gaskiya duk abubuwan da na ka gani su keken ɗinki filin mashin da wa'annan korurruka ɗaɗɗaya nan da nake amfani da su duk da kuɗi na na siye su. kamar wani. Ga kalubalen rashin wuta. Ganin cewa kina fuskantar wannan kalubale kamar na rashin taimako haka wani kira zaki wa gwamnati don ganin cewa ta shigo ku ci ga kusa hannu don don ku taimaka matasa na musamman ma waɗanda ba su da aiki. Abin da ya sake bakanta min rai ma jiya ina zaune ina gani ka kalla an cire 100 million an saya fom ma wani 200 50 kai da gashi nan abin da kake bukata bai wuce 5 to 10 million naira ba kai fa wannan ma yayi yawa ko 3 million mutum ya samu zai zai rufe asirin shi yayi wani abu amma dan wanda ma baka da tabbas din shi da zai hau ma zai hau in ya tafi ma ya samu mulkin nan ya manta da kai amma shi ake ta tattarewa kuɗi a hada a yi wannan kuma ana complain ba kuɗi a babun ta ina aka samu hajiya ganin cewa kin yunkurin wannan aiki kika ce kina da mutane goma sha ƙarƙashin ki wanda suna koyon wannan aiki kamar akwai wanda kika taɓa yaye hakan nan eh akwai wanda na yaye sun je suna nasu sana'a sun kai su biyu uku haka to su ma dai kamar irin na matsalan ne akwai wannan babu wancan so in shi ba kana da kayan aiki din complete ba ba zai yi ka ce ka zanna wai ka yi ka ji daɗin shi ba to yau kana da wannan rabi ba ka da rabin wancan ba zai taɓa yiwuwa ba ne aƙalla sai dai kana da 50% ɗin abubuwan da kana nema amma gashi nan maiduguri kuma ba mu da kayan aiki kuma bayan babu kayan aiki babu inda zaka je zaka ara kamar kaduna inda na koya din nan yawanci akwai irin wayannan sana'o'in za ka gan baka da shi za ka iya zuwa wajen abokin aikinka kuna hira za ka yi aikinka ka samu bukatanka ka tashi gashi ka kai ziyara kuma ka samu bukatanka na biyu nan kuma fata da za a kawo mai kyau din ma babu ita kuma baka da karfi ba zai abin dubu biyar dubu shida ka ce za ka aika kaduna ko kuma ka ce za ka aika abba ba wahala ne kawai to banda takalma kamar akwai abin da kuke kera akwai jaka akwai su belt su wallet duka muna yi ganin cewa wannan shine sana'ar da kika jima kina ciki kamar akwai wanda kika rike da wannan sana'a kamar yan uwa haka iyaye hakan nan eh akwai wanda na rike sun kai mutum biyu uku wanda nauyin su yake kai na makarantar su hatta makaranta na PhD na da shi na fara ai masters ina yana cikin yi ne na koyi takalmin to bayan na koya wannan takalmin shi yake taimaka min nake yin PhD na din ma Hajiya kamar wannan sana'a ta na kiko koye shi na koye shi a wani ne yana tallan takalmi a Facebook na gani sai na yi commenting ina so ya ce min size dinki na gaya mishi size ina ya tambaye ni kafa na yana da tudu ne ko siriri ne yana ta min da tambayoyi da dai ina irin kamar tela ne yake dinki haka haka sai na ce mishi to yalla bai ni fa takalmin nan ba ajiye bane zaka dauka ka bani yace ma a'a zai hada ne hmm. Na nace hadawa kake eh kana ina yace mun yana Kaduna to dan god lokacin ne ma yana Kaduna na ce mishi kana wani anguwa yace min yana Kasina roundabout a Maiduguri road Na ce to ni ma yana Kaduna zan zo zan same ka yanzu maganan ba ma na sayan bane zan koya yace sai kin dawo aje na same shi na yi dai wata uku ban koyi abin kirki ba to a yaran ɗakin shi ne shine na zo na sake zama gurin su na yi shekara shekara guda kafin nan na nutsu na koyi wannan abin na farkon abin da yasa ban koya ba a haɗe da wannan lectures ina ne muna coursework din mu hankali na ya kasu kashi biyu ni na dawo tun daga Maiduguri in zo in yi masters ina a Kaduna kuma na zo na haɗa da takalmi ga kuma a lokacin still ina yin anan ɗina a Jos kwana biyu uku bana gari in tafi Jos abin da ya zo ya haɗu yayi yawa hankali dai bai nutsu ba sai na watsar da shi to bayan na yi watsi da shi bayan kwana biyu uku bayan na gama coursework dina na fara project dina sai na ga dai zaman banza da nake aiki a gidan gara bari in je ni in koyi ko takalmin shine fa na je na samu na koyi takalmin nan na fara yi akalla ina samun abin da dai zan kashe a yau dai ban da shi zaka ga wani ya turo min dan guntun bashi na menene kuma burin ki ne a rayuwa tun da ganin cewa kin sa wannan sana'a gaba ai buri na ina so mu fara cire takalma har kasan waje mu fara computing da international standard shine kawai buri na mm. kuna ganin za ku iya cimma wannan buri na ku me zai hana ai wai inda kaya ai kau da kara ba aiki bane sana'a Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga wakiliyarmu a jihar Kaduna Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a filin sana'o'inmu. mu da sake saduwa da ku a cikin mu na sana'o'i inda za mu gabatar muku da malama Fatima Ilyas makitsiya wato mai kitsan 'yan gayu wanda take cikin tudun wada a Kaduna. Malama Fatima ya sana'a. Alhamdulillahi ni wa kitsiya ce. To kitsan na fara shi gaskiya tun ina karama haka kamar shekara sha uku haka yanzu na kai kamar shekara goma da wani abu ina kitso. To kitsan nan naki ya shahara malama Fatima inda na ga ana ta maganan yadda kike tsarin kitsan ki. Shin shi kitso ma menene matsayinsa a wurin mace? Gaskiya kitso yana da daraja a wurin mace kuma cikon ma tsafta ne a mace kenan. saboda mace in ba kitso aikin ga babu daɗi to na ja ra'ayinki na yin wannan sana'a na yin kitso gaskiya ni tun ina karama da yake na mahaifiyata tana kitso kamar zan ci gado ne in tana kitso ina zuwa kusa da ita ina kallon yadda take to a nan abin ya shiga min rai ni ma ina so in yi kitso kamar yadda mahaifiyata take yin kitso to a naki tsarin kitson menene bambancin naki kitson da kuma sauran mata da ke ganin suna yin kitso to ni dai gaskiya ina da ka'ida idan za ka zo kitso kana kira na kafin ka zo kitso sabida in na yi bukin din yan monday daban to ba zan sa ka a ciki ba sai ranar talata zan yi bukin ɗin a ranar talata sai in maka kitso akwai yan ranar laraba haka akwai alhamis akwai juma akwai kuma sati da lahadi na yan makaranta ne to kin ware kenan asabar da lahadi na yan makaranta eh na yan makaranta ne To me ja ra'ayinki na cewa bari ki tsara kitson nan naki ya zama kowa da yadda kike masa kitso ma'ana ba za ki cunkoso ba. Eh to abin da ya ja ra'ayi na saboda kin san wasu za ka ɓata musu wasu za ka faranta musu. Amma dai akwai 'yan kitso ne sosai na ga ya kamata a ce kowanne in raba mishi ranar da zai ringa zuwa. To a wannan sana'ar kitso na ke wani irin kitso da wani iri kika sani kuma kike yi? Eh to muna yin na hannu muna weaving muna kitsan zare muna some caps muna gana weaving duk wanda kake so muna yi har da zanen yawo ke eh har da zanen yawo shi ma na fi kwarewa sosai a kan shi to akalla yanzu za ki bugun kirji da cewa kin samu biyan bukata na yin wannan sana'a naki na hannu eh alhamdulillah gaskiya ina alfahari da wannan sana'a tawa saboda ya biya mun komai ma bukatuna ba sai mai gida ya mun ba ni da kaina in ne kitso Allah ya bani zan yi ma kaina ba sai na ce mai gida ya bani ba. Wato bashi jiran bani bani. Alhamdulillah ba na jira ko rashin lafiya ko nawa ko na dan shi alhamdulillah ba ma sai na ce ya kawo ba zan je in yi daga baya sai ya sani mai kitso kasancewar hannunta kullum yana cikin kawunan mutane kuna ganin kai kala kala iri iri ya kuke yi da kawunan da ake zuwa muku da su marasa tsafta to gaskiya in dai aka zo min da kai mara tsafta gaskiya ina ba mutum shawara ka ringa wanke kanka kafin ka zo kitso kuma sa'an nan in dai na gama ko da kan ba a wanke yake ba in dai na gama kitso ina sa sabulu ina wanke hannuna saboda kin ga za ka yi aiki to ni haka nake tsarin kitso na ina da group dai na kitso ma zan ce saboda kin ga wasu ba lalle bane su sani ta dalilin group za a sani na kitso kuma ina tutura kala kalan kitso duk wanda yake da bukata yana iya kira na ko ta private number ya min magana ko ya kira ni in je ina ma zuwa har gida saboda ba a nan ma na tsaya ba gaskiya dan ana dauka na har gari gari ma ina yin kitso wannan sana'an taki na hannu eh alhamdulillah unguwa zuwa gari gari ina zuwa gaskiya to yanzu me zaki ce wa mata inda suke zaune ba su da sana'a kuma na jiran jali shin anya sana'a dole sai da jali ne za a iya yi a gaskiya shawara ta ga mata sana'a ba dole sai da jari ba akwai sana'o'in da ko baka sa jari ba za ka yi su kamar dai in ce kitso da lalle haka su kulle-kulle dai na kananan abubuwa dai na sana'a ba dole sai ka sa ma jari ba kuma gaskiya shi sana'a hannu yana da muhimmanci da daraja gaskiya ina godiya ga ma mahaifiyata saboda ita ta ƙara bani ƙwarin gwiwa a kan kitso saboda wani sa'in ina cewa na ga take cewa a karki gaji saboda kitso yana da mahimmanci nan gaba zaki alfahari da shi to kuma gaskiya alhamdulillah ina alfahari da mahaifiyata kuma ina alfahari da kitson nan da nake to an ce duk kowane sana'a ko wani abin da dan adam yake akwai ranar jin daɗi da kuma akasinsa zaki iya tuna wani abu na farin ciki da ya sami ki dalilin kitson nan ko kuma akasinsa abin da dai ya bakanta min dai ban ji daɗin shau saboda kin san mutum an ce ajizi ne akwai wanda za ka faranta mai akwai kuma wanda za ka saba mai akwai lokacin da yan waje za su kira ni suna son kitso yan gida ma su zo to hakan dai ga aiki haka zan dan ɗiba 'yan gida haka in musu sannan kuma in ɗiba 'yan waje in musu saboda kawai kowa tunda kaga wurin tun da kin ga wurinka aka zo ana son kitsanka hmm. to kiga ya kamata wannan kaɗan faranta mai to amma duk da haka ne gaskiya wasu sai ka bakanta musu hmm, ba sami miyan ah, bukata eh, duk da haka wasu sai ka bakanta a gaskiya kalubalen da zan ce na fuskanta game da kitso wani sa'in kulawan da ya kamata in ba mai gidana gaskiya yana dan karanci haka sabida masu kitso amma da yake mijina ya fahimce ni yana da fahimta to alhamdulillahi shi sai yake bani kwarin gwiwa akan kitsan da nake yi mafi mahimmanci gaskiya a kitsan nan akwai biyan bukata gaskiya alhamdulillah duk abin da nake so ta fannin kitso ina biya ma kaina bukata ba ni da matsala a kan kuɗi ba ni da matsala ta kan kuɗi dai da zan ce zan nema na rasa gaskiya alhamdulillah abin ne mun da na taba zuwa wani gidan gaskiya matar ta girmama ni kin san wasu suna wulakanta masu sana'a ko da su suka kira su hmm. amma gaskiya matar ta mun tarba na ji daɗin shi ina ma san tana sannu sannu da aiki to kuma da na gama mata zan tafi ta mun goma ta arziki na ji daɗin shi malama hadiza usman ƙwararriya a bangaren lalli da kwalliya malama hadiza barkanki da zuwa Assalamu alaikum jama'a. To malama Hadiza mai kulalli. Yi mana cikakken bayani akan lalli da kuma sirrikansa. Gaskiya ina alfahari da lalli. Da ban kai matsayin haka ba amma yanzu lalli na ya ɗaukaka. ko ina an sani tun ina zanen ma mutane suna ma sha Allah da lalle na Tun san me sana'a ana cewa kai ya fasa kai to gaskiya ni dai lalle na duk wanda ya gan shi gaskiya san albarka ina wa Allah godiya da ya kai ni wannan matsayi da nake yin wannan sana'a sana'a ce gaskiya akwai biyan bukata masha Allahu ina ɗawainiya ma da duk abu ne wanda ya danganta na gida haka gaskiya ina yin shi kafin mai gida ya hoɓɓasa ni na yi hoɓɓasa na yi ba abin da zan ce wa lalle gaskiya sai Allah ya sa albarka lalle yanzu muna yi kala kala gashi nan duk wanda kake bukata muna yi akwai hawa hawa ne akwai wanda ake wa amare akwai wanda muke wa mejego akwai wanda muke wa 'yan mata zawarawa eh, yara ƙanana duk muna da irin style ɗin da ake wa mutane muna da lalle da na ƙasar waje da na gargajiya namu duk wanda kake so dai muna yin shi insha Allah ka zo ba za mu taba baka kunya ba saboda kin ga lallan hausa yana da magani ana yin shi sosai yana kuma zama a jikin mutum yana daɗewa ni tun ina karama na fara yin design tun a littafi nake fara yin design har Allah ya kai ni yanzu har ne aure ga ni da 'ya'ya ya'ya ma da gare ni kuma ina wannan sana'a mijina ma yana goya min baya yana karfafa min gwiwa akan yin wannan sana'a muna yin kala kala muna yin na selotep muna yin na zane muna yin na hausa na kano to a cikin wayannan wayanda kuke yi na salatab na waye da kuka kawo na zamani shin gani kuke yi a littattafai ko kuwa a haka sa kuke yi gaskiya kirkira muke yi da kanmu kirkira muke yi sai ma mun dau hannun mutum zamu ga wanda design din da ya danganta da hannun mutum sai mu zana mishi ko kafarsa wani irin ci gaba ko in ci alfani kika samu ta wannan ta dalilin wannan sana'a ci gaba ko gashi nan muna ciki tunda ma ya ni na yi akan wannan lalle ina zuwa gari gari ma ana ɗauka ta farashi iri-iri na zuwa garurruka da ake ɗauka na ake zuwa da ni kuma wannan abin da ya danganta gida yara kuɗin makaranta ya sutura wadda ba a rasa ba duk muna yi kin ga nan an rufa kai asiri ne lalle muna da ɗan sudan muna da na baki kuma muna da ɗan nijar muna da ɗan saukwato duk muna da shi da ɗan katsina duk ina da shi da baki da ja duk kaloli dai da kake so muna da shi kuma mace dan allah a dage mata ka a zauna ana jiran namiji ya yi maka abu kai ma ka dinga hoɓɓasa mata mu dinga kishin junanmu muna yin sana'a sana'ar da wadda ba za a rasa ba a cikin gida lalle mata ku dage a gida ku dinga mazan ku kwalliyar lalle a kafa su dinga gani da hannu da kafa don ku zama abin alfahari a wurin mazajen ku to da ƙarshe akwai wani shawara za ki ba wa masu irin taki akan maganar jajircewa da ko kuma samun wani eh, tsari wanda ya dace da sana'ar taku gaskiya muna da tsari in wurin lalle in ka zo ba za ka yi ta zama ba za mu baka lokaci ga lokacin da za ka zo za ka samu mata iri na masu yin wannan sana'ar lalle kar ku dinga zaunar da mutane ku zaunar da su har yamma ba su samu abin da suke so ba ku samu musu lokacin da za su dinga samun lalle a cikin jin daɗi a cikin kwanciyar hankali ba wai sai an zo an ta rigima a kan lalle layi ya zo bai zo ba bai zo kan mutum ba a dinga sa lokaci yadda mutum zai zo ya samu lalle cikin kwanciyar hankali mata irina kuma ku dinga samun kayan da za ku dinga yin aiki da shi ba wai kowane irin kaya ake sawa a in za a yi lalle ba mata masu irina na sana'a a san lokacin a dinga dai tsabtace jiki yanda mutane in sun zo su dinga sha'awan yanda jikinka yake kai ma mai lalle. Kai ku kama sana'a mata na ina masu abin kaiwa biki. kuma ga binta Ibrahim ta sake dawa da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Mai sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau ma muna tare ne da malama Aisha Muhammad Marafa da za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke da shi? Assalamu alaikum. Yau muna dauke da girkin kabeji mai nama eh, wanda ake sa nama a cikin kabeji a naɗe wanda tura ake kira doluman to malama aisha ya ake gabatar da wannan girki kuma da menene ake bukata kafin a yi wannan girki abubuwan da ake bukata a wannan girki shine nikakken nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da ɗanɗano da karas da kori da citta da tafarnuwa idan ana bukata sai man gyada da kwai ko cin kaya wannan yanki na ke malama aisha to ya ake gabatar da shi ta wanda ake gabatar da wannan girki za ki samu kabejin ki mai kyau mai ganyaye fadada to irin babba din ragaki eh, kenan yawa za ki ciccira shi kika cire shi falle-falle sai ki sa shi a tukunya haka da ɗan ruwa da ɗan gishiri kaɗan sai ki ɗan tafasa shi kika tafasa shi sai ki cire za ki amfani da ko shinkafa ko kuskus duk wanda kike so za ki amfani da shi sai ki kawo naman ki ki sa abin nika nama sai ki nika shi ko in a kasuwa ne kin riga kin siyo shi nikakke sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasanki koren tattasanki sai ki yanka albasa ki yanka karot ɗinki ki haɗa su gaba ɗaya da su ki jajjaga tarugunki shi ma ki haɗa su gaba ɗaya da su tafarnuwa in kina so ki jajjaga citta ita ma ki haɗa ki wuri guda ko wusa sako ɗanya cittan eh to in son samu ne an fi son ɗanyen saboda ita ma ta fi ta ya fi fita in kuma sassan kika samu tun da ba ko da yaushe ake samun ɗanyen ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki haɗa uwar gida wannan nama da kika niko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nukawa a gida kika nuka shi sai za ki ɗauko shi ki haɗa cikin wannan kwaɗi shi ma ki haɗa da shi a ciki duk a ƙasa dai tun kafin ya hawo a ƙasa eh mm. shi ai duka aka gama sannan a fara wannan naɗi to komai ya haɗu abin ɗanɗano mm. gishiri duk an saka duka an saka. to mai fa a wani lokaci ne mai zai zai taɓa shi bayan kin gama haɗin nan gaba ɗaya uwar gida za ki zo ki ɗauki wannan mai naki sai ki haɗa shi ma a ciki wato ka yayyafa eh ki dan wannan daidai wadida ki zuba a cikin wannan haɗi ki motse shi gaba ɗaya ki kuɗi amma man ana so ya ɗan ji sosai saboda shi ne sinadarin cin abinci bayan kin gama sai ki ɗauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kada sai ki zuba a cikin wannan haɗi. to malama ishe kamar kwai nawa mutum zai tare da ko kuwa da iya kuɗin ka iya shagalin gani. in ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa ba ne kwai kwara ɗaya ma ya ishe ki idan kuma yana da ɗan yawa to za ki wannan bakin mutum biyar e kamar bakin mutum biyar za ki iya samun kamar kwai guda uku mm, sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada ki motsi gaba daya sai ki dauko wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa to yan irin nadi za a mishi linkin tabarma ko kuwa a hada kamar an kulle takarda a'a a linkin kowane gefe kenan idan kika lunko shi mai gaba ɗaya kika rufo shi sai ki koma ki lunko shi ta nan ɗayan ɓangaren dama ki ɗan lunko shi ɗayan ɓangaren hagu sai ki saka abin sakace eh, ɗan tsinken sakacen yawwa sai ki naɗe shi to sai a kama bakin kenan a rike dan ya tsaya gam eh. to to uwar gida bayan kin gama wannan haɗi kin gama nadi zaki ɗauko tukunyanki ki zuba sai ki sa kaman zaki madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a ƙasa sai ki daddora wannan naɗi da kika yi a da ruwa ƙasa da wani abu za a ɗora koko a eh, ruwa za a sa kamar zaya alale a'a da ruwa a ƙasa kamar zaki dambu to za a ɗora wani abu eh, ke za a ɗora wani abu a bisa watan tururin kawai ake bukata tururin ake so ta mm, ake so bayan kin gama sai ki daddora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kamar ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunyan ki rufe shi sosai ki danne bayan ya gama in ya nuna za ki ji kanshin shi ma ya canza daga lokacin da ya fara tafasowa zuwa lokacin da ya dahu za ki ji kanshin shi ya canza in san ya dahu za ki ji kanshin shi ya dimi miki gida makwabta na cewa baiwa Allah me kike da girkawa ne mana yau to daga nan ne za ki san abincinki ya gama da huwa masu sauraro abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na yau yanzu a madadin waɗanda kwajimuryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatar da shirin amina bahara auna da dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da wanda ya daidaita mana sauti wato daniel brown Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.